addu'a ta shida Allahumma gfirli zambi kullahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu Allahumma gfirli zambi kullahu dukkahu wa jillahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu a kula da wasalin kulla dukka jilla awwala akhira alaniyata sirra duk wasalin fataha fataha ce akan ainihin wato hadisin abu huraira shi ya ruwaito daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allahumma اغفر li dhanbi kullahu ka yi sujada ya ubangiji ka yafe mun zunubi na gaba daya dukkahu wa jillahu kananan da manyan ko dukkahu kaɗan ɗin shine kalilahu jillahu da masu yawan daga jullu kaza ne da kaɗan da mai yawa ka duba malam in ka ce allahumma firli zambi kullahu ai ma wadatar amma dan ka da akwai nau'i na emphasis ka da ƙarfafa zancen ya Allah da ƙananan zunuban da manyan zunuban dukkahu wa jillahu kama akwai at-tafsilu ba'da al-ijmal kenan ya dunkule zance kuma ya fassale ga baki daya jami'az zunub duk zunubi gaba daya dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu da zunubin farko da nayi a rayuwata tun farko wa akhirahu da zunubin da nayi da kuma wanda zan yi har karshe ya Allah ina neman afuwa da yafiya gare ka to me saura to bayan wannan kuma wa alaniyatahu wa sirrahu da zunubin da nayi a fili a bayyane ya Allah wa sirrahu da wanda nayi a sirce duk Allah kai min afuwa ba abin da ya saura to kaga wannan addu'ar malam yana da kyau a ce malam duk sallah zaka yi ta a sujada amma fa shedan fa ba lalle bane barka ta noma yake ta wani abun daban kuma ga ta ba wahala Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu ka lokacin da kake yin sujudan kana tuno wannan insha Allah insha Allah a cikin sallolinka wataran Allah zai karba insha Allah to malam me kake nema idan idan Allah ya maka gafara na'am me kake so ba abin da ya fi wuce maka wannan kai fa ka ci ribar zuwa duniya kenan amma wallahi wani haka yake tafiya wallahi wallahi malam ba a yafe masa ba yaje ta rikici da ubangiji a kiyama akan tarin zunubi nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik to shi yasa ana so mutum ya yawaita addu'a dinnan wani yaro ana ba da labari Allah ya masar yaro karami nan kwanan ne ya rasu cikin almajiran eh, mal abdurrahman a nan na maka subhanallah yaro ne karami makarancin alkur'ani ma da cin alkur'ani Allah ya jarabe shi ciwon ciki mutuwa ta zo mata to yaron yana son kiran sallah kuma yana kiran sallah mahaifiyarsa take cewa ta ga ikon Allah da lokacin da Allah ya kawo cire ran yana kwance fa yana fama da ciwo sai ya tashi ya zauna kurmi ta danna kiran sallah tana kallon shi ya gama kiran sallah nan tas ba fa masallaci yake ba a gadan rashin lafiya a kwance yana gama kiran sallah nan ya juya haka khalas ya mutu karshen abin da ya cika da shi kenan mana manzo Allah yake cewa yuba al insani ala ma mata alai za a tashi dan adam akan abin da ya mutu yana yi malamai suka ce duk wanda ya lazumci wani abu yana yinsa na zikiri ko ibada insha Allah insha Allah duk ranar da ƙarshen ajalinsa ya zo kafin Allah ya ɗauki ransa sai an yi masa arziki ya yi wannan aikin sai ya mutu imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa babban abin da aka fi damuwa da shi a rayuwar dan adam da me ya cika al-khatima karshe me ya gama da shi su kaga yana da kyau ka lazimci ko wuridi da ka saba kana yi ko zikiri ko addu'a ko karatun qur'ani da kai wa kanka ka'ida ko sallah da daddare da ka shimfiɗa wa kanka ka'ida ko suna filfili da ka saba kana yi to kakka fasa da shi wani rutini naka kamar yadda ka san yanzu abinci ai ka'ida sai ka ci abinci kullum sai an ci abinci alkawarin Allah to ka ajiye wasu ibadu da shi ma kullum sai ka yi banda na farilla na dole a wannan na neman lada to ko don wannan Allah ya iya duba zuciyar kamalan idan ka zo karshe ya kyautata maka shi fa Allah ba wani abu bane dan ya taimake ka ka samu nasara ka samu shiga aljanna bai ragu da komai ba shi daman so yake a bi shi ka bi shi sai taimake ka to amma yana kiran mu kuma shaidan yana kiran mu kaina amma yanzu mu tsaya mu yi tunani wannan addu'o'in da ake faɗa in a ce dan adam kullum a sujjada zai rinka gwadawa yana yi kai azhar kai la'asar in ka tashi da daddare kai ta bugawa sujjada goshinka yana ƙasa kana ta yi to ya ka gani wata ran ai Allah ya karba to in Allah kuma ya karba sau ɗaya fa shikenan ustaz za ka yi ta rayuwa ka ne a matsayin zunubin in ma kai an yafe ma kama an wayi gari da mutum in an yi sujada sai ka ga wai mutum wai wai wai na cewa wallahi wannan sujada an tsananta mutane sujada nan babu nan to saboda ba ba ka da abin da kake faɗa eh kawai yana ya kafa gocinsa ne shi kurum durrum ya tura ne kawai jira yake a daga ya dago kurum amma kana da irin waɗannan kalmomi aka ramka Allah ai sai kai minti biyar ma kana ta fafata baka san ma kai ba saboda sujada fa annabi shewa ya fa wato sujada shine mafi girman wurin da Allah yake gaggawan karban addu'a duk wanda yake da wata bukata mai muhimmanci ya zuba ta a sujada ai wani ya zo yana tambaya annabi yace yace yana so ya as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zama ina tare da kai a gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni kai ma wannan daraja da kake so ka samu ka zama tare da ni gidan aljanna to ka taimake ni da yawaita sujada a ashe an yi sujada addu'a ake yi addu'a ake yi to ya koyan wana ku rike sujada tana da muhimmanci ko ba yana cewa zan sa ka sujada in mutum fa ya sa ka sujada kare ka ta kare Allah Allah in ka cuci wani ya kira ka a sujada zancen ka ya kare matukar ka zalunce shi ya kira ka a sujada to Allah ya yi alkawarin karban addu'an da aka yi ta cikin sujada kuma wata bukata faɗi ta kome zuba ta a sujada ka gani ka jira lokaci wallahi ina eh, abun imani ne ina eh, ko hausa ko larabci duk wanda Allah hore ma ko da yarbanci ko inyamuranci ko teranci Allah ne mahalicin yaran malamai suna faɗa an fi son a yi da larabci ga wanda ya iya yana da kyau ga wanda ya iya yayi da larabci wanda bai iya ba kuma kaga ba za a haramta masa a ce wannan falla ba zai yi ta ba jama'a mu yi addu'a addu'a ita ce rayuwarmu